tun bayan da najeriya ta dawo ta farkin demokaradiyya shekaru sha shida da suka gabata ne ake zargin gwamnoni da mayar da 'yan majalisar dokokin su 'yan amshin shata a hannu guda kuma gwamnonin na bayyana yanayin a matsayin kyakkyawar fahimta da ke tsakanin bangarorin biyu Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ke zaman gwamna mai jiran gado a Kano ya ce ba da cikakken iko ga 'yan majalisa abu ne mai sauƙi. Wannan abu ne mai sauƙi kwarai da gaske. Idan 'yan majalisa sun fahimci inda gwamnati ta fuskanta kuma inda ta fuskanta din nan gaske ne zai kawo ci gaba ga al'umma kuma su ma sun yarda da wannan. Ta ina ganin babu sauran kuma wani abu na za a ba kowa hakkinsa su na farko su za su yi dokoki na biyu kuma duk waɗansu aikace-aikace na gwamnati suna da iko su je su duba su tabbata cewa ayyukan ayyukan nan ana yin su kamar yadda aka zayyana su to ai wannan abu ne mai sauki za ma su taimakawa shi kansa gwamna din haka za a ba su dama kwarai da gaske ɗari bisa ɗari kuwa Shugabancin jam'iyya na ɗaya daga cikin hanyoyin da gwamnoni ke amfani da su wajen tirsasa 'yan majalisa su amince ko rashin amincewa da wani al'amari da gwamnati ke da muradi. Misali a nan shine yadda a shekara ta 2012 gwamnatin jihar Kano ta yi amfani da hanyoyi daban-daban wajen sanya 'yan majalisar dokokin jihar lashe amansu game da gudanar da wasu sauye-sauye a sassan dokar ba da tallafin azumi da ragon layya ga ma'aikatan gwamnatin jihar. sai dai shugaban jam'iyyar apc na kano umar haruna doguwa ya ce a wannan karan za a ga sauyi ita majalisa kamar da ka sani a dama aiki ta shine na duba yaya ake da kaza kuma babu jam'iyya a ciki babu kaza babu kaza tsari ya zo suna ɗaukar alkurani suka rantse sun zama 'yan jihar kano da soke jihar kano ba 'yan jam'iyya ba don haka ba za ku yi barazana da sunan jam'iyya ba za ku ba su aikin su kenan insha Allah To amma Honorable Abba Ibrahim Garko da ke kan zango na biyu a zauren majalisar dokokin ta jihar Kano ya ce fitowa daga gidan jam'iyya guda ba zai hana su sauke nauyin da jama'a suka dora musu ba. Dole ne a tsaya a gaya gwamnati gaskiya in ta yi abu wanda yake na kuskure za a fito a gaya mata. Domin kasancewar kuskure a cikin wannan tsarin zai kawo na ƙasa a cikin tafiyar da ake wanda nasarar da muka samu yanzu nan gaba da muke hangen a sake samunta ba zai samu wato. Kenan yanzu za ku fi da zagi dantse kenan? Kwarai kuwa yawa za mu fi da zage e domin wannan nasarar da muka samu za ta kara mana karfin gwiwar mu ga cewa mun yi aiki da gaskiya domin mu sake samun nasara a zaɓe da zai na 2019. Honorable yana nufin cewa kau da kai da aka ɗan saba yi a baya kenan yanzu babu shi. Ya eh, kau da kai dama ai kasan yakan faru ne a bisa wani dalili. Me dalili idan abubuwa ya zo na cewa abu wanda yake kankani ne ya kamata ka kau da kai idan kuma aka ga babba ne to dole ne ka fito ka nuna ka nuna abubuwan nan da aka yi ba daidai ba in dai har kana son gwamnatin kana so kuma ta dore kana so kuma ta sauke nauyin da al'umma suka dora ma cokar ka zama dan anisa ta ka sa ta a daidai ka ba ta shawara in ta ki ka fito ka faɗa honorable abba ibrahim garko kenan wakili karo na biyu a zauren majalisar dokoki ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria